بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله <clears throat> وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda shi ne darasi na tara wanda za mu gabatar a littafin sharhu sunna littafin sharhu sunna yana cikin littafai na zamanin farko waɗanda aka rubuta domin sharhi akan aqidar ahlus sunnati wal jama'a الإسلام شين محمد الحسن بن علي البربهاري دار صاحجرة تدري أكد شرين دكرا بغداد تكسر عراق شكرا دبوت الذي ليل قوم تسكوشي فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين za mu karanta matsala ta goma sha shida a wani littafin kuma matsala ta tara insha Allah wannan matsalar al'imam al-barbahari yana karantar da mu cewa a aƙida ta halu sunna an hana musanyar addini aqida da ahlus sunna an hana musanya ta addini musamman idan jayayyar ta shafi alqur'ani قال المؤلف رحمه الله يجي والقرآن كلام الله شيء القرآن مغنر الله القرآن مغنى الله سبحانه وتعالى wa tanziluhu kuma saukarwansa ne wato Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani da kansa shi ya saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa nuruhu kuma alqur'ani haske ne don haka duk wanda ya rike alqur'ani Allah yana haska rayuwarsa a duniya da kuma kiyama وليس مخلوقا القرآن بهلتا بني لأن القرآن من الله سبب القرآن يا زوني دقور الله القرآن مجنر الله يا زوني دقور الله سبحانه وتعالى وما كان من الله كما دين ديكا سنتي يا زوني دقور الله فليس بمخلوق بحلتا abin da ya zo daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba halitta ba ne to wannan aqida ce ta ahlus sunna kamar yadda al-imam al-barbahari ya jera wato ahlus sunna sun yarda da cewa al-qur'ani maganar Allah Allah subhanahu wata'ala ya saukar da al-qur'ani kuma al-qur'ani haske ne amma ahlus sunna ba su yarda da cewa al-qur'ani halitta ne ba saboda al-qur'ani daga wurin Allah yake tunda an ce maganar Allah ce fa laysa bi makhluqin ba halitta bane yace wa haka za qala malik ibn anas kamar yanda na faɗa din nan haka imam malik bin anas ya faɗa wa ahmad ibn hanbal da kuma al'imam ahmad bin hanbal rahimahumullah ta'ala Allah madaukake musu rahama wa man qablihima da waɗanda suka zo kafin al'imam ahmad da al'imam imam malik min al-fuqaha daga cikin malaman fiqihu wa man ba'dahuma da kuma malamai da suka zo a bayan al-Imam Malik da kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal malamai da suka zo kafin su da waɗanda suka zo a bayan su salaf abinda suke faɗa kenan abinda ya jera din nan shine masana alqur'ani na zamanin farko suka faɗa wannan shine abinda ahlus sunna suka rike a ƙarshen wannan matsala sai al-imam al-barbahari yace wal mira'u fihi kufrun musanya game da alqur'ani kafirci sai ya dakata nan a littafin sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jama'a sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jama'a yana mujallal mujallar na bishafin 274 littafin al-imam hibatullah bin al-hasan al-lalka'i al-lalka'i ya rasu a hijira ta 418 shekara 1021 da suka wuce Allah madaukake masa rahma yana sharhi game da waɗannan littafai ya zo a bayan su al'imamu imam al lalka'i ya zo a bayan su al'imamu Malik al'imamu Ahmad bin Hanbal har ma bayan waɗannan malamai da suka yi rubuce-rubuce saboda bayanin matsayin masana a zamanin farko game da aqida yana magana a kai ya ce mimman qala أقاويل جماعة من أتباع السابعين من الفقهاء المشهورين في عصر واحد هذا تافسا شي وانا مالك الله الكائي يتي maganganu da aka samu na malamai da yawa waɗanda suka zo a bayan tabi'ai su ne atba'u tabi'in bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi zamani daga bayan sahabbai sai tabi'ai bayan tabi'ai ba sai ta atba'u tabi'in atba'u tabi'in me suka faɗa domin babu shakka duk wanda ke son ya samu addini na manzon Allah addinin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi yanda yake da tsaftarsa dole za ka nema ne a zamanin farko ba za ka nema wannan wato addini na annabi sallallahu alaihi wa sallam. a zamanin ƙarshe ba saboda na farko dinnan su suka rike abin da manzon Allah ya kawo ba a samu tsatsa ya shiga karantarwar manzon Allah ba saboda haka yasa malamai suka rubuta ne fahimtar masana na zamanin farko game da aqida yace to idan ka binciki tarihi masana fiqhu al-mashhurin fi asrin wahidin wadanda suka yi zamani daya min ahli al-haramain malaman da suka zama makka da madina wa misra wa sham wal iraq wa khurasan wato duniya gaba ɗaya malamai da suka yi zamani ɗaya atba'u tabi'in su ne waɗanda suka biyo bayan tabi'in inda za ka nemi littafan su ka gani waɗanda suka biyo bayan tabi'ai ba tabi'ai ba waɗanda suka biyo bayan tabi'ai waɗanda suka zamani guda waɗanda suka zama makka da madina da misra da sham da iraq da khurasan khurasan ita ce yankin gabas wanda ya kama daga iran zuwa har rasha ya ce daga cikinsu akwai malik bin anas allaitu bin sa'adin akwai sufiyanu fauri akwai sufiyan bin uyaina akwai al'imamu shafi'i akwai al'imamu abubakar bin ayyash akwai hushaim bin bashir bin abi hazin akwai ali bin abi asin sannan akwai ibrahim bin sa'ad akwai yahya bin zakariya bin abi za'ida akwai abdullahi bin mubarak akwai abu ishaq ibn ibrahim al-fazari akwai sa'id ibn abdurrahman al-jumahi da al-imam waqi' bin jarrah akwai al-imam al-walid bin muslim da kuma al-imam wahab bin jarir da abu nabar shine hashim bin al-qasim sannan akwai abu usama sunansa hammad ibn usama al-kufi akwai abdullahi bin idris al-kufi akwai abdat bin suleiman al-kilabi ya kirga waɗannan malamai zamani guda suka yi zamani guda suka yi a duniya ya ce duk abin da suka faɗa kenan shine abin da alimamun lalaka'i yake faɗa yana cewa haka za kala malik ibn anas wa ahmad ibn hanbal rahimahumullah wa man qablihima wa min al-fuqaha wa man ba'dahuma waɗanda suka zo kafin su da waɗanda suka zo a bayan su abin da suke faɗa kenan abin da ya faɗa a littafin nan za ka tarsa littafan waɗannan malamai waɗanda suka biyo bayan tabi'ai kuma ya ba da misali da maganganun kowa kamar ya ce abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak yana majalisin al'imam abu hanifa al'imam abu hanifa shine gaba da sauran malaman fikihu daga shi sai al'imam malik sai al'imam shafi'i sannan al'imam imam ahmad bin hanbal al'imam abu hanifa yana da majalisi ne abdullahi bin mubarak ya ce yana wannan majalisin sai aka kawo sunan jaham wanda shine wanda ya fara kawo magana cewa alkur'ani halittan allah ne yana cikin waɗanda suka yada wannan korafi sai aka ce ga wani abu da ke faruwa wani malami jiham ga abin da yake faɗa cewa alƙur'ani magana eh, halittar Allah ce faƙala sai al'imam abu hanifa ya ce ya karanta aya ta biyar ta suratul kahfi don magana ta zama sabuwa gare shi aka gaya masa ai akwai wani malami da yake korafi magana ta sabawa wadda sahabbai suka yi ta saba wa magana da tabi'ai suka yi sai ya ce ma ya kuri shi wannan malami jahan da yake fada wanda kuke cewa maganarsa ta saba ma masana addini na farko kazo suka ce ya kulu alqur'anu makhluqun shi wannan malami yana cewa alkur'ani halitta ne al abu halifa da ce komai ba sai karanta aya ta biyar ta suratul kahfi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba abinda al-imamu abu hanifa kawai faɗa ke kabura kalimatan takhruju min afwahihi kalmar da take fita daga bakunan suna tana da girman gaske in yaquluna illa kadhiba ko ba abinda suke faɗi face ƙarya kaga da bai ƙara wata magana ba ya bada amsa shi kuma al-imam abu muhammad yahya bin khalaf al-muqri ya bada labari da halattarsa majalisun al'imamu malik bin anas ya ce sanata wa sittin a shekara ta 68 daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 68 yana wurin al'imamu malik fa'atahu rajulun faqal wani mutum ya zo sai ya ce ya aba abdullah yana tambayin al'imamu malik alkunyar suke ya aba abdullah ma taqulu fi man yaqulu alquran makhluqun ya kamar yana ce masa Allah shi gafarta malam me ka ce game da wanda yake da'awar cewa alqur'ani halittan Allah ne قال سي الإمام مالك يتي كافر زنديق اقتلوه duk wanda ya ce alkur'ani halitta ne wannan kafiri munafiki ne ya ɓoye musulunci ya ɓoye kafirci a zuciyarsa al'imamu malik ya ce hukuncin kisa ne a kan shi sannan akwai malamin da ake kiransa al rabi bin suleiman shi kuma ya ba da labarin majalisin al shafi'i yace na ina majalisin al shafi'i sai na ji ya kuhuz al shafi'i yana cewa man qala al-qur'anu makhluqun fa huwa kafirun al shafi'i yace duk wanda yace al-qur'ani halitta ne to babu shakka ba musulmi bane kafiri Allah ka tsare mu sai al-imam ishaq bin ibrahim shi kuma ya ba da labarin halattarsa majalisin al-imam ahmad bin hanbal kaga al-imam abu hanifa al'imam malik al'imam shafi shafi'i duk abin da suka faɗa shi wannan malamin ya ce ina majalisin al'imam ahmad bin hanbal wa su'ila amman yaqul sai aka mar tambaya game da mutumin da ke cewa al-qur'an makhluqun halittar Allah ne fa sai al'imam imam ahmad yace kafiru shi ma shi ma uh, ahmad ya bada wannan fata da cewa wanda ya faɗi wannan kafiri akwai wanda ke majalisin ana su alhassan bin ayyub sai ce to Allah shi gafarta malan gashi ka ce wannan mutumin kafiri ne bima akfartahu da wace hujja ka kafirta mutumin da ya ce alkur'ani halitta ne ba maganar Allah kawai ba قال سأل الإمام أحمد يتشي بآيات من كتاب الله wasu ayoyi ne a littafin Allah suka kafirta shi ba ni bane kuma ba ka misali da guda biyu kawai a suratul baqara aya ta 120 in ji al-imam Ahmad bin Hanbal yace Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam. wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliyyin wala nasir in ka bi son zuciyar waɗannan kafirai kabar abin da ya zo maka na ilimi to ba ka da wani mai jibinta wani mai kariya wani mai taimakonka game da Allah subhanahu wa ta'ala aya ta biyu ita ce ta 145 ita ma tana suratul baqara wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamina zalimin idan ka bi son zuciyansu bayan abin da ya zo maka na ilimi to kai ma ka zama cikin azzalumai haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ka sai imam Ahmad ya ce kaga waɗannan ayoyin guda biyu kowace ta tabbatar mana alqur'anu ilmul lahi alqur'ani ilmin Allah ne haka Allah madaukake ya ce ba'da allazi ja'aka min al-ilmi ماذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم العلم من الله تبارك وتعالى saboda ka ilimi ne Allah ya saukar da shi ga manzon Allah alqur'ani menene alqur'ani ilimi ne haka Allah ya kira shi a wannan ayar ta 145 ita ma Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan yahudawa wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan la min al dhalimin al-imam Muhammad yace al qur'anu ilmullah al-qur'ani ilmi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala faman za'ama anna ilma Allah makhluqun wanda ko ya ce ilimin Allah halitta ne fakat kafara to ya kafirce mu dawo ga wannan matsala da al-Imam al ya magana akai matsaloli guda biyu ya faɗa ya yi magana akan abubuwa guda biyu cikin matsala ɗaya abu na farko shine shin alkur'ani halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ko ko ba halitta ba wanda ya kawo hujja da cewar masana na farko duk sun tabbatar da cewa alqur'ani maganar Allah ce alqur'ani ba halitta bane wannan shine aqidar ahlus sunnah wal jamaa wannan matsalar ba ta bayyana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato rigima da aka samu game da matsayin alkur'ani cewa alqur'ani halitta ne ba a san da wannan ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ولم تكن معروفة في أهد النبي ولا أهد الصحابة والتابعين zamanin sahabbai wannan rikicin bai bayyana ba zamanin tabi'ai wannan rikicin bai bayyana ba a wani lokaci rikicin ya bayyana shine a karni na uku karni na uku shine zamanin atba'u tabi'i a ina a kasar iraq daga iraq aka fara samun wannan matsala ma'araka jadaliya muhawara ta ilimi ita ta haifar da shi muhawara musanya ta ilimi ita ce ta fito da cewar ai alqur'ani halitta ne amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan zamanin sahabbai har suka gama zamanin su haka nan tabi'ai babu sai a zamanin su al-imamu malik shi yasa al-imamu lalkai yake cewa duk malaman da suka yi zamani daya zamanin da wannan korafi ya bayyana gaba ɗaya sun ce mutumin da ya yarda da cewa alkur'ani halitta ne ba musulmi bane ya kirga sunayensu da hujjojinsu don haka yasa duk malaman da suke rubuta littafin aqida tun daga wancan zamani da abin ya fito kowa ya rubuta littafin aqida sai ya shigar da wannan matsala don ka sani don matsala ce mai hadari me yasa saboda masana na farko sun ce duk mai wannan aqidar kafiri kaga ko tana da hadari don haka yasa duk malamin da zai rubuta littafi akan aqida sai ya ce to ku guji korafi cewa alkur'ani halitta ne domin kuwa ga abin da manyan masana na farko suka faɗa mun karanta wannan matsalan halitta darasin al'aqidatu tahawiyya darasi na 25 al-imam tahawi halitta sai littafinsa rahimahullah ta'ala shi ma yayi magana akan matsala ta khalqil qur'an sai ta ce matsala ta 55 zuwa matsala ta 56 a littafin aqidatu tahawiyya yana cewa wala naqubu fillah ba ma kutsawa game da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah madaukaki ya ce mana wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a dan adam bai iya sanin wani abu game da Allah sai abinda Allah ya ga dama ya sani abinda Allah ya ga dama ka sani game da shi shine wanda zaka iya sani don haka amfani da tunaninka da bincike da tambaya ba zai sa ka san wani abin da Allah ya boye ba ba ka iya sani wanda shine abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a saboda haka idan Allah ya ce yana gani yana ji ya sani yana da ilimi to sai ka yarda kar ka koma shishigin binciken yaya ganin yake yaya jin yake ba za ka iya sani ba wa za ka tambaya wanda ya taba ganin Allah da zai baka amsa saboda haka abin da Allah ya ga dama shi ya faɗa maka wanda yake son kai ka sani abinda bai faɗa masa bai nufin ka sani ba al-imam qahawi yace don haka mu ahlus sunna ba ma kutsawa game da bincike dangane da ilimin Allah game da sifofinsa wala numari fi dinillahi ta'ala al-imam shi ma ba ma wato jayayya game da addinin Allah tabaraka wa ta'ala kaga shi ma ya faɗi irin abinda al-imam al ya faɗa kuma duk malaman da suka yi rubutu a zamanin farko haka za ka ga suna faɗa ana hana mutane jayayya game da addini ana hana musulmi ya yi jayayya game da addini ba za ka taɓa samun malaman farko sun zauna suna muhawara a tarihi ba su da yawa alimamu imam taharu ya ce wala nujadilu fil qur'an ba ma gardama game da alqur'ani ba ma musayya game da addinin Allah tabaraka wa ta'ala qul al-haqqa li rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wannan ita ce aqidar ahlus sunna ka faɗi gaskiya in mutum ya ji ya ga dama ya dauka in ya ga dama ya aje kai ka gama naka haka Allah subhanahu wa ya faɗa babu dalilin da zai sa ka zauna kana musu da wani akan aqida babu shi saboda musunka ba zai shiryar da wanda Allah ya nufa batacce ne ba amma abinda Allah ya ce ma annabinsa kawai ka isar da sako naka aikin kenan don haka yasa malaman farko sukan rubuta littafi na martani na raddi amma ba za su zauna suna musu da wani ba kana da damuwa game da akidata sai ka rubuta dalilai sai ka bashi sai ka kyale shi da wannan waɗannan su ake kira ar-rasail zaka ji an ce risala ta al-imam shafi'i risala ta al-imam malik malaman farko kaji suna ce suna da hatta risala da muke karantawa ita ma martani ne da bayani na aƙida wanda malamin ya rubuta a kai malaman farko haka suke don haka risala din nan sai ya zama wani ilimi mai zaman kansa malamai da za su biyo su ringa sharhi a kansa al-imamu tahawi ya ce wala nujadil fil qur'an wa na'lamu eh, nashhadu annahu kalamu rabbil alamin mu ahlus sunna mun sani kuma muna shaida cewar alqur'ani maganar Allah mahalicci ne nazala bihi ruhu amin wanda ya saukar da shi daga wurin Allah shine mala'ika jibril fa'allamahu sayyidal mursalin mala'ika jibril ya karantar da shugaban manzanni muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala'ika jibrilu ya saukar da alqur'ani daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani maganar Allah ne mala'ika jibrilu ya karantar da annabi sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani wa huwa kalamullahi ta'ala in aka ce maganar Allah ne ba wai ana nufin magana ce kawai yadda ka santa ba a'a la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin shi alqur'ani da aka ce maganar Allah ne babu wata magana ta halittar Allah da take daidai da maganar Allah subhanahu wa don haka yasa maganar Allah tana sama da kowace magana kalimatullahi hiya al maganar Allah tana sama da kowace magana wala naqulu bi khalqihi alquran al-imam tahawi shi ma yace mu ba mu ahlu sunna cewa alqur'ani halitta ne wala nukhalifu jama'atul muslimin mu ahlu sunna ba ma rabuwa da aqidar jama'ar musulmai waɗanda suka yi zamanin farko waɗanda ke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dubi sharhu sharhu tahawiyya na ibnu abil al-hanafi Eh, mujallar nabi shafi na 428 ya yi sharhi akan maganar al'imamu tahawi sharhi mai yawa kusan kamar yadda na ce duk wani malami wanda ya rubutu akan akida daga cikin malaman farko sai ya yi magana akan wannan matsala akwai malami da ake kiransa al-imam abdullahi bin muslim ibn kutaiba ad-dinawari ibn kutaiba yana da littafi guda da ake kiransa ta'awilu mukhtalaf al-hadith ana samun sa ta'awil muktalaf al-hadith shafin 258 ya rasu a hijira ta 276 shekarar 1163 shi ma yana cikin malaman farko littafin sa ta'awil muktalaf al-hadith yace wal qur'anu nafsuhu la yakunu rajulan shi al-qur'ani kansa ba mutum bane al-qur'ani ba mutum bane wala jisman kuma al-qur'ani ba jiki bane na wata halitta wala ya takallam don haka shi alkur'ani baya magana li'annahu kalamun dan shi kansa magana ne walau am'ana haula in nazara shine ibnu kutayba yace su masu cewa alkur'ani halitta ne da ma za su lura da kyau wa utu farafan min at-tawfiq idan Allah ya ba su dacewa domin luran mutum ba ta ba shi sai Allah ya datar da kai da shiryarsa da a ce za su lura su yi la'akari la'alimu annahu la yajuzu an yakuna alqur'anu makhluqan su kansu da sun san cewar bai ma kamata a ce alqur'ani halitta ne ba me yasa li'annahu kalamullahi ta'ala saboda ai an ce alqur'ani maganar Allah ne kalamullahi min Allah maganar Allah daga ina ta zo daga wurin Allah walaysa min Allah azza wa jalla shay'un makhluqun idan aka ce magana ta zo daga wurin Allah to ya za a yi kuma ta zama halitta idan ka ce maganar Allah halitta ce kamar kana nufi shi ma halitta ne wanda kuma kuskure shi sa yake da ma za su lura da za su gane haka al-imam ubaidullah ibn muhammad ibn batta shi ma yana cikin malaman farko yana da littafi kitabul ibanatil kubra almajirin mai littafin da muke karanta wannan wannan littafin mai littafin na shine al-imam al-barbahari ibn batta almajirin sai yana da littafi kitabul ibanatil kubra shi ma ana samu yana mujallar na biyar shafi shida ya rasu a hijira ta 387 shekararsa 1052 rabuwarsa da duniya shi ma abin da ya faɗa a littafin ce laisa kalamun lahi wala qudratuhu ne maganar Allah da kudurar Allah ba halittu bane li'anna Allah lam yazal mutakalliman fa kaifa yakhluqu kalamahu ta yaya Allah zai halitta maganarsa walau kana Allah khalaqa kalamahu la khalaqa ilmuhu wa qudratuhu da dai Allah ya halicci maganarsa da dai maganar Allah halitta ce to da ya zama ilimin Allah shi ma halitta ne kudurar Allah halitta ne sai a waye gari kuma Allah da kansa ya zama halittu daban-daban faman za'ama zalika wanda ko har yake korafin maganar Allah halitta ce ilimin Allah halitta ne kuduran Allah halitta ne faqad za'ama anna Allah kana wala yatakallam kamar yana cewa da can ne akwai Allah yanzu babu wa kana la wala ya'lam da can an samu Allah amma kuma yanzu babu yace waɗanda suka fito da wannan korafi su ne aljahamiyya mabiyan jahannam wato kamar yadda muka ce wannan malami da ya bayyana a zamanin asba'u tabi sun jingina ma Allah subhanahu ta'ala abinda Allah bai taɓa faɗa ba kuma in ka dubi alqur'ani zaka ga mala'iku sun tabbatar Allah subhanahu ta'ala yana magana annabawan Allah sun tabbatar Allah subhanahu ta'ala yana magana waliyan Allah sun tabbatar Allah madaukaki yana magana kai hatta yan wuta sun tabbatar Allah yana magana saboda Allah ya da labarin su a cikin alkur'ani zaka ga dalilai a cikin alkur'ani wanda ke nuna cewa Allah yana magana wato su mabiyan wannan aqida ta aljahmiya suna cewa idan ka ce Allah yana magana to kamar kana nufin shi kansa ya halitta ce irin ko ba daidai ba ne saboda don an ce Allah subhanahu wa ta'ala yana magana bai nuna cewa Allah yana kama da mu ba maganarsa daban ce da maganar halittu amma tun da ya ce yana magana wajibi ne a gaskanta misali a cikin suratul baqara aya ta 30 akwai magana da Allah ya da mala'iku ya ba mu labari zaka gani wa iz qala rabbuka lil mala'ika Allah ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu su kuma suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha to yanzu magana da yayin halitta ce suka bada an Allah magana yake da mala'iku sun fahimta suke ba shi amsa Allah ya ce ma mala'iku zan sanya halifa a doron ƙasa shugaba kenan kuma haka din ne don in ka dubi duniya kai ka sani ba halittar babu halitta da take da daraja irin dan adam dan adam shi ke da daraja shi ne halifancin da Allah ya ba ma dan adam akan doron ƙasa zaka ga kowace halitta komai girmanta komai hadarinta ɗan adam yana iya sarrafa ta saboda Allah ya ba shi wannan iko kawai in ba don Allah ne ya ba shi iko ba wallahi mutum bai iyawa saboda waɗannan halittu suna da baiwar da ɗan adam bai da ita duk halittar da ka sani tana da baiwar da ɗan adam bai da irinsa to amma da ke Allah ya ba ma ɗan adam halifanci a doron ƙasa sai zama ɗan adam yana sarrafa komi ba ma doron ƙasan ba ƙasar kanta Allah ya ba wa ɗan adam ya sarrafa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cikin alkur'ani hatta sama da ƙasa duka ya halice su ne don ɗan adam yana gaya wa mala'iku zan sanya halifa a doron ƙasa mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yusiru fiha yanzu za ka sa halifa a duniya kuma wanda za ka sa halifa din a doron ƙasa mai barna ne wa yasfiku dima'a ya zubar da jini ka duba rayuwar ɗan adam har yanzu gashi muna gani ɗan adam cikin halittun Allah da ke doron ƙasa ba mai zubar da jini kamar sa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mala'iku ke cewa to mai hikimar haka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lam ni na san abin da ku ba ku sani ba don haka yasa waliyin Allah guda ɗaya a doron ƙasa yana hana Allah tabaraka ta'ala ya hallaka ka saboda in za a samu mai bautan Allah guda to duk wani wanda ya kafirce ma Allah aikin banza dan adam idan ya bi Allah darajarsa tana ɗara ta mala'ikun Allah wannan shine akidar ahlus sunna inni a'lamu ma la ta'lamu kaga Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da mala'iku sun yi magana da shi shine da ibnu eh, baffa yake faɗa a littafin sai ce ga wannan misali magana ce Allah ya da mala'iku mala'iku suka da amfani zuwa wannan maganar ma sai a ce halitta ce ba halitta ba ce a suratul baqara aya ta 34 Allah subhanahu wataala yace wa iz lil mala'ikati isjudu li adama lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujuda ga annabi adam kaga magana Allah ya yi wa mala'iku ku yi sujuda fa sajadu illa iblisa aba takbara wa kana al kafirin magana ce Allah ya da mala'iku wa mithlu hadha fil qur'ani kathir irin wannan yana da yawa a cikin alqur'ani inda Allah ke bada labari da kansa su kansu mala'iku sun tabbatar kamar inda ibnu battah ya faɗa maganar Allah ba halitta bace ta ya za a yi a tabbatar ya ce kamar yadda Allah ya bada labarin sa suratu sabai aya ta 23 yana cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu yana ba da labari mala'iku suna nan sama har zuwa sama ta bakwai ko ina akwai mala'ika kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda masana ilimin sararin samaniya turawa masu binciken sararin samaniya suke cewa ai taurari da dama babu kowa a kansu kuma a ce ma babu dan adam ba wata halitta a kanta irin su mercury da sauransu shi kuma zan Allah ya ce sararin sama babu taki daya wanda ba mala'ika don kaga wata duniya ba kowa idan ka ne bai nuna ba ba akwai halittan da Allah ya aje a gun suna bautan shi shine Allah tabaraka wata'ala yake ba da labari idan ya yi magana abin da ke faruwa ga halittu da ke sama ta bakwai har zuwa sama ta daya hatta idza a an bikin idan Allah ya yi magana mala'ika sai ya razana idan Allah subhanahu ta'ala ya yi magana duk inda mala'ika yake yana razana to da zaran mala'ika ya razana ya san Allah ne ya yi magana sai ya tambaya me Allah ya ce saboda ya ji a zuciyarsa ya ji a jikinsa lallai Allah ka wa ta'ala ya yi magana wanda wannan razanar malamai na cewa tana kai ga mala'iku sai sun suma idan Allah subhanahu ta'ala ya yi magana da zarar sun su na idan sun tashi sai su ce to lallai Allah ya yi magana ma za kala rabbukum sai a rika tambaya manya daga cikinsu mai Allah ya faɗa mai Allah ya faɗa har dai mala'ika jibril ya saukar da maganar Allah subhanahu wa ta'ala a ce qalul haqqa wa huwa al-aliyyul kabir ashe mala'iku sun san Allah subhanahu wa ta'ala yana magana bai bar maganar sa ba wannan ita ce aqidar ahlus sunna kamar yadda al-imam ibnu batta yake cewa li anna allah lam yazal mutakalliman allah bai gushe ba yana magana idan ya ga dama kar ka ɗauka da allah ya yi magana yanzu ya yi gaba ba zai yi bala ya ba mu labari a cikin al'kur'ani tsayuwar kiyama zai yi magana da mutane saboda haka allah subhanahu wa ta'ala maganarsa ba halitta bace maganar allah madaukaki ba halitta ce walam Kulu ma za khalaqa rabbuka qalu al-haqqa shine ibnu batta yake lokacin da mala'iku suke suke dawowa hankulansu bayan razana da suka yi a dalilin maganar Allah subhanahu wata'ala suke cewa me Allah ya ce kaga kenan sun yarda Allah ya yi magana suke tambaye me ya ce sai ibnu batta ya ce idan mala'iku sun dawo hayyacinsu ba su cewa ma za khalaqa rabbuka me Allahnka yayi halitta su tambayi mala'ika jibrilu jibril alaihi salam a suratu maryam aya ta tara nan ma ibnu baffa ya bada misali da shi yana cewa lokacin da yake albishir ga annabi zakariya alaihi salam game da samun haihuwa yace qala kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a Eh, annabi zakariya yana mamaki da aka ce zai samu haihuwa sai mala'ika jibril ya ce to kazalika yanda ka ji na faɗa yanda ka ji na faɗa za ka samu haihuwa kazalika qala rabbuka haka din da Allah naka ya faɗa kaga kenan magana ce Allah yayi mala'ika jibril ya ji maganar ya ɗauko ta ya kawo wa annabi zakariya alaihi salam annabi zakariya yake cewa yanzu na na samu haihuwa ga tsufa sai mala'ika jibril ya ce to kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyin halittar mutum wato sanya ka haihu wannan abu ne mai sauki gare ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a kuma ai da na halicce ka lokacin da baka zan komi ba lokacin da banu isra'il suka tambaye annabi Musa alaihi salam an amril baqara an yi kisa annabi Musa alaihi salam yake cewa ku nemo saniya idan kun kawo wannan saniya Allah subhanahu ta'ala a dalilin saniyan zai fallashi wanda ya wannan kisa wanda labarin yana suratul bakara aya ta 68 qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya suke ce ma Musa ka roki Allah ya bayyana mana ita wannan saniya qala sai ce innahu yaqulu innaha bakaratun innahu yaqulu Allah yana cewa saniyar da kuke tambaya ga siffanta wannan ba magana ba ce Allah ya da annabi Musa annabi Musa yake gaya musu innahu yaqulu suna roƙon ya tambaye don ba su iya magana da Allah subhanahu wataala amma annabi Musa yana magana da Allah tunda manzon sa suna roƙon annabi Musa ya tambayi Allah subhanahu wataala ya gaya musu siffar wannan saniya annabi Musa ya ce to ga abin da Allah ke faɗa game da siffar wannan saniya annabi Musa alaihi salam ya faɗa musu innahu ya kulu fi gairi mawdi wurare da yawa Allah yana cewa Allah yana cewa kaga ya nuna cewar annabawan Allah sun tabbatar Allah yana magana maganar da yake ita ce suke isar ma bayinsa waliyan Allah gaba ɗaya sun yadda cewar Allah subhanahu wa ta'ala yana magana magana su kuma ba halitta bace kamar yadda zo a suratu yasin aya ta 58 inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim kalmar salam magana ce daga wurin Allah kansa wato Allah tabaraka wa ta'ala zai yi sallama ga 'yan aljanna Allah ka samu ne to abin da yasa muka ce haka yan wuta sun yarda magana Allah ba halitta ba ce ka tuba suratu safati ayata 28 wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin qalu bal lam takunu mu'minin وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون dan wuta ke faɗi suke cewa maganar Allah ta cewar duk wanda ya saba masa zai shiga wuta maganar Allah ta tabbata a kanmu shi yasa gashi yanzu muna cikin wuta Allah ka tsare mu don haka ibn batta ya ce fasama Allah qawlahu qawlan wa lam yusammihi khalqan Allah ya kira maganar sa da cewa magana ce bai kira maganar sa da cewa halitta ba ce wa sammatil mala'ikatu qawlallahi qawlan wa lam tusammihi khalqan mala'iku sun kira maganar Allah da cewa magana ce ba su kira maganar Allah da cewa halitta ce ba wa sammatil anbiya'u qaulallahi qaulan wa lam tusammihi khalqan annabawa sun kira maganar Allah da cewa maganar magana ce ba su kira maganar Allah da cewa halitta bace wa samma ahlul jannati qaulallahi qaulan wa lam yusammuhu khalqan yan aljanna sun kira maganar Allah da cewa magana ce ba su kira maganar Allah da cewar halitta bace wa samma ahlun nari qaulallahi qaulan wa lam yusammuhu khalqan wannan duk maganar ibn babba ne a cikin littafinsa kitabul ibanatul kubra yace hatta waɗanda ke wuta sun tabbatar maganar Allah magana ce ba halitta ba ce khilafan ala Allah ta'ala wa ala mala'ikati wa ala anbiya'ihi wa ala awliya'ihi yace amma in ka dawo ga aljahaniya sai suka canza maganar Allah wai ba magana ba ce halitta ce wanda kuma ya saba ma tsarin alqur'ani gaba daya wannan ita ce matsala eh, abu na farko da al-imam al-barbahari ya faɗa a wannan matsala da muka karanta wato cewa alkur'ani maganar Allah maganar Allah ilimi ne don haka yasa in ka dauki alkur'ani kana samun ilimi kana samun haske kana samun shiriya amma al'ƙur'ani ba halitta bane kuma wannan ita ce aqidan salafus salih Allah ka tabbatar da mu akan ta karshe wanda al-imam al-barbahari ya faɗa cikin wannan matsala shine yace wal mira'u fihi kufrun musayya game da alqur'ani kafirci abinda ake nufi da al-imtira الشق الذي يدفع إلى المراء والمجادلة المبنية على الأوهام لا على الحقائق فكي ما لم يكن الراجب الأصفهاني mai littafin al-mufradat fi alfaz al-qur'an shafin 766 menene al-mira'u da larabci shine musayya ka rika musu wanda zai kai ga kanyata wani abu jayayya da za ta kai ga karyata wani abu na alkur'ani shi ake kira almira'u wannan kalmar ta zo a cikin alkur'ani ولا يزال الذين كفروا في مرية منه سورة هود آية تدريد ترى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء فلا تكن في مرية من لقائه فسورة فصلت ألا إنه في مرية من لقاء ربه كلمة المراء تنا ɗaukan ma'anar shakka da jayayya saboda haka malamai suke tawatarwa game da jayayya musayya akan alkur'ani shi ana cewa a shakku ma'al jidal ya zama an yi jayayya tare da shakka game da wani abu da ya zo cikin alkur'ani wannan sa haramun yana alfurukul lugawiyya وقيل إن المراء لإثبات قول باطل والجدال لإثبات قول قد يكون باطلا وقد لا يكون malamai sukan bambanta almira'u da kuma aljidal a ce almira'u shine musu wanda musu asali dama ba wai mutum yana kokarin ya san gaskiya bane kana musu da mutum don dai ka tabbatar da gaskiyar kai da kuma karyarsa ba wai don gaskiyarsa ta bayyana ka karba ba amma idan aka ce aljidal to yakan dauki ma'anar musu din yakan ɗauki ma'anar kuma gardama ko jayayya wanda in gaskiya ta bayyana mutum yana iya ɗauka. ala kulli halin musu game da addini ba shi da kyau wannan maganar da albar bahari ya faɗa haka kowane malami yake faɗa cikin salat musayya akan addini ba shi da kyau domin haka ba za ka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta musu da wani kafiri ba ba za ka samu ba iyaka za su gaya ma gaskiya domin gaskiya tana kama da an faɗa maka gaskiya sai a tafi a bakka kai ka santa ai in ka ga dama ka ɗauka ko ka bari ba dalilin musu kuma wannan shine abin da salaf suka tafi akai me yasa suke hanawa saboda asali annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana kuma kamar yadda bayani ya gabata jayayya ba ta nuna gaskiyar mai yinta don ka zauna da ko da kafiri ne kun yi musu akan addini ka kure shi a ka'ida ta ilimi baya nuna cewa abin da kai kake kai din gaskiya ne saboda musun da kuka yi saboda asali musu wato ba a cin nasara a kanta sai ta hanyar iya magana za ka samu mutum yana da gaskiya amma saboda rashin iya magana sai a kure shi sannan kuma za ka samu dan adam yana da gaskiya din amma saboda rashin shiri wannan ya faɗo mar kwatsan da tambaya sai ya kure shi da ya san cewar zai masa irin wannan musu da ya yi shirin da zai iya kure shi saboda haka sa wato musayya ba ta nuna cewa mai yinta yana da gaskiya dan an yi mukabala da mutum ya kure wani wannan baya nuna yana da gaskiya a ka'idar ilimi ibn babba kamar yadda ya zo cikin siyar a alamin nubala na al-imam zahabi tarihinsa mun ce ibn babba almajirin al-imam al ne mai littafin da muke karantawa yana ba da labarin wata maganar al-imam al mai littafin nan ya ce akwai ranar da malamin ya gaya mana cewa almujalasatu lil munafaha fathu babil fa'ida idan jama'a suka zauna a wuri saboda sauraron nasiha ko nasiha ma juna to suna buɗe ƙofar fa'ida ba yadda za a yi a tashi daga wannan majalisi ba a samu amfani ba in ji malamin ya ce amma wal mujalasatu lil munazara gal babil fa'ida amma idan jama'a suka haɗu don muƙabala don a yi musanya tsakanin wani da wani to ana kulle kofar fa'ida ne gare su saboda haka ba za su tashi da albarkan majalisi ba sai dai su tashi da tsinuwar majalisi saboda ta za su tashi ne akan kan eh, juna ko ya kai ga haifar da zage-zage da sauransu saboda musun da aka yi din bai haifar da wato soyayya tsakanin mutane kuma malamai suna cewa akasari mutumin da kaga ya fi dogaro da mukabala shine jayayya akan addini to akasari zaka taras ya fi kusantar munafikai akan masu gaskiya لأنه يسعى لطمأنينة نفسه من خلال الجدال الدائم idan munafiki yana son ya kure ka zai yi rakiyarka na lokaci mai tsawo ya rika ciro inda kai kuskure ya shirya ya tsara yadda zai yi ya kunyata ka saboda haka duk sha'ilin da ka zauna da shi yana iya kure ka a wannan lokaci saboda ya daɗe yana shirya wannan kuma dama mutumin da ke shirya kai ma mamumini munafiki ne amma ba dan iya magana ba sannan ƙarshen ta ma akwai hadisin annawas bin sama'an akwai hadisin annawas bin sama'an wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ma masahabbai la tujadilu bil qur'an kada ku yi jayayya game da alqur'ani kar ku yi jayayya da juna akan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tukazzibu kitaballahi ba'dahu bi ba'd kar ku rika kanyata sashin littafi ta amfani da wani sashi fa wallahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai na rantse muku da Allah innal mu'mina la yujadilu bil qur'ani fayughlab mumini yakan tsaya yayi musu da wani akan alqur'ani amma kuma sai a yi nasara a kan shi ba zai ci nasara ba domin Allah ya ce akan samu mumini ya yi muhawara ya yi musu ya yi muƙabala da alƙur'ani amma a ci nasara a kan shi wa innal munafiqa la yujadilu bil qur'ani fa yaglib munafiki kuwa yakan yi musu akan alqur'ani kuma yayi nasara inji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana littafin al-imam tabrani kuma ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na bakwai, wannan magana da annabi ya gaya wa sahabbai ya haɗa ta da rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah mumini yakan yi jayayya akan alqur'ani kuma a kure shi munafiki yakan yi jayayya akan alqur'ani kuma ya kure musulmi manzo Allah ya faɗi haka saboda haka sahabbai sun ji maganar annabi bare ya haɗa ta da rantsuwa don haka yasa sahabbai ba su jayayya game da al'amarin addini فالجدال والمراء بالقرآن حرام musayya game da addinin musulunci jayayya haramun ne musamman game da alkur'ani wanda ya zo cikin bayanin malamai da yawa akwai magana da al'imam al-ghazali ya yi cikin ihya ulumuddin ya ce falkusuma mabda'u kulli sharrin husuma ita ce farkon kowane sharri waka zan mai ra'uwar jidal hakanan jayayya da musayya masomi ne ga sharri fayan baje Allah ya fita babahu illa li barura kada mutum ya yadda ya bude kofar jayayya akan addini sai idan larura ta hukunta haka wa inda barura yanbaghi an yahfaza lisan walƙal an tabi al khusuma in ma larurar ta samu to mutum ya tabbata ya tsare harshensa ya tsare zuciyarsa dan ba fai ake husuma akan yi jayayya kan addini sannan ya zamanto mutum harshensa bai kai ga faɗin abin da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma zuciyarsa ya zama ta ɗauki ƙiyayya ga wanda ya jayayya da shi wanda shine al-Imam al-Ghazali ya ce wa zalika muta'azzirun jiddan yana da wahala ka zauna ka yi muƙabala da mutum bayan kun yi muƙabalan nan zuciyarsa ta soka har abada yana da wuya saboda mukabalar da kuka yi muhawarar da kuka yi jayayyar da kuka yi akan addini tana yiwuwa ka kunyata shi shedan yi amfani da wannan dama ya sanya kiyayyarka a zuciyar shi don haka yasa larura kadai ke sa akai ga yin mukabala na addini wanda larurar sai idan ba wata mafita wanda in ka lura kamar zamanin sayyidina ali yadda muka faɗa a baya sayyidina ali bin abi talib ya tura abdullahi bin abbas yi jayayya da al akan su saboda a lokacin babu mafita sai an kai ga haka saboda haka aka tura Abdullah bin Abbas banda Abdullah bin Abbas mawuyaci ne ka samu wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kai ga yin tayayya da mutane akan addinin musulunci yalla dai su karantar in mutum ya ga dama ya dauka ko ya bari jayayya tana zama kenan kamar kashi biyu yanda ibn ya faɗa yana da littafin da ya rubuta akan ilimi yace al-mujadala wal munazara naw'an an-naw' al-awwal mujadalatu mumaratin yumari bi dhalika as-sufaha wa yujari al-ulama wa yuridu an yantasira qawluhu fa hadhihi mazmuma ya zama mutum ya tsaya yana jayayya a kan addini saboda ya nuna ma na kusa da shi cewa yana da ilimi ko saboda a ce aiwa ne yanzu yana cikin malamai yana yi saboda ya nuna ya fi wanda yake jayayya da shi ilimi ya samu nasara akan shi ba don bayyanar da gaskiya ba wannan haramun na biyu shine mujadala da isbati haqqin ayi jayayya saboda tabbatar da wata gaskiya wa in kana alaihi fa hadhihi mahmuda ma'murun biha wanda shine malaman fikihu suke a littafan su zaka ga ana muhawara wanda ke tare da fahimtar al-Imam Malik ce ga dalilansa wanda ke tare da fahimtar al-Imam Abu Hanifa ce ga dalilansa amma idan hujja ta bayyana ga gefen al'imamu malik wancan malamin sai ya karkato ya dawo nan to wannan ita ce muhawara ta ilimi wanda musulunci ya yarda da ita ka yi muhawara don ka gano gaskiya ba don ka yi hukuncin lalle kana kan gaskiyan ba to a zamanin farko hakika malaman sunna suna kyamatar haka wanda in ka dubi littafai da yawa littafai da salaf suka rubuta akan akida zaka gani dangane da jayayya akan al'amari na addini ba shi da kyau domin haka yasa hatta majalisinsu hatta majalisi ba a jayayya majalisin salaf in ka dubi littafai da aka rubuta akan neman ilimi misali akwai al'adabu shar'iyya bu shar'iyya na ibnu muflih almajirin ibnu taymiya akwai at-tibyan fi adabi hamalat al-qur'an na al-imam an-nawawi akwai al-jami'u li rawi wa adabi sami littafin al-khatib al-baghdadi wanda shine fi dadewa waɗannan littafai suna magana akan ya ya kamata ka nemi ilimi sun tsara sun karantar da mu saboda ka samu ilimi mai albarka suna maganar yadda salaf suke zama a majalisi a zamanin farko ba a yi wa malami gyara a gaban majalisi malami faɗi magana mutum ya yi mai katse to ya buɗe ƙofar jayayya tuni za a fita da shi saboda jayayyar ba ta da kyau don haka ba a tuhumar malami a gaban majalisi sai dai idan ya faɗa za a same shi kai da shi Allah shiga ka malam magana da kai ban fahimta ba amma yanta a gaban majalisi ne kake kokari kana kokarin dago kanka a san kai wane ne saboda kayi magana da wane akan matsalar da ya faɗa ku kama jayayya don haka ba a muhawara da malamai a zamanin farko idan kana majalisi zaunawa kake abinda kaji na alkhairi ga wannan majalisi ka dauka abinda kaji na kuskure dan tana yawa kana da ilimi amma ka zauna ne saboda ka samu albarkan majalisin idan ka ji kuskure ka nema wa malamin gafara sannan inda hali bayan an tashi ka ba shawara amma a gaban majalisi ya tuhumi malami wannan babu shi akwai malamin da ake kiransa mu'azu bin sa'idin yana cewa kunna inda afa ibn abi rabah wata rana muna majalisin afa ibn abi rabah wanda tabi'i ne majiran abdullah bin abbas sahabbai da dama babban tabi'i ne mazaunin makka ana cewa ya zauna a ka'aba shekara 20 bashi da gida a nan yake karantarwa fa ya tahaddathu rajulun bi hadisin ana karanta hadisi ne a majalisin uh, abu bin abi rabah shi wannan malami ke bada labari mu'az bin sa'id shi kuma tabi'u tabi'i ne ne sa'an su al-imamu malik amma a afa bin abi rabah yana gaba da su al-imam eh, al-imam malik shi tabi'i ne sai da aka samu tabi'in tabi'ai kafin aka kawo ga su al-imam malik Allah ya musu rahama ana majalisin afa ibn abi rabah haddasa yatahaddathu rajulun bi hadisi sai wani mutum ya karanta wani hadisi malamin ya ce karanta hadisi da ya karanta fa raba lahu akhar fi hadisi yana cikin karanta hadisin haddasa kaza kaza misali sai wani ya ce kai ba haka bane sai daɗe shi sai a fa'u ya ce subhanallah mahazifi mahazihil akhlaq ta ina kuka samu halayen nan mahazihil ahlam ta ina kuka samu irin waɗannan hankula mutum yana karatu ka daɗe shi ba haka bane sai ya ba da misali da kansa ya ce inni la asma'ul hadisa minar rajuli nakan zauna mutum yana karanta hadisi wa ana a'lamu minhu na fi sanin hadisin amma yana karantawa fa urihim min nafsi anni la uhsinu minhu shay'an amma yanda zan sun koyar da kai a majalisin sai da nuna wa jama'ar da ke gurin ai ba wanda ya fi ni jahilci amma na shi malami sanin wannan hadisi amma ba zan datse shi ba saboda ko bude kofar jayayya ne wanda manzon Allah ya hana yana faɗa a wani wuri yana cewa inna rajula la ni bil hadith wani yakan zo karanta da ni hadisi Allah ya kawo malan na samu wani hadisi kaji haddasana kaza kaza fa unsitu lahu ka anni lam lokacin da yake karantar da ni ta in shiru in saurara kamar ban taba jin hadisin ba wa qad sami'tuhu alhali na ji hadisin na san shi qabla an yulada kafin a haifi malamin A matan in shiru saboda ai yana kokarin isar da sakon manzon Allah ne don haka ba dalilin da zai sa in dade shi wannan shine tsarin majalisin salafus salih saboda kada ma a buɗe kofar jayayya da alqur'ani me yasa saboda jayayya da alqur'ani kafirci ne inji manzon Allah Allah ka tsare mu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar da Imam al bukhari yayi ta zo da riwayoyi da yawa yayi gargadi a hadisai akwai hadisin abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ya kawo hadisin marfu'an yana cewa naha anil jidali fil qur'an naha rasulullah anil jidali fil qur'an manzon Allah ya hana ayi jayayya game da al-qur'ani hadisin abu sa'id al-khudri yana sahihul jami' as-saghir hadisi na 6873 kuma akwai hadisin abu huraira Allah ya kara musu yarda shi ma yace anna rasulullah inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aljidalu fil qur'ani kufrun kaga lafazin aljidalu fil qur'ani jayayya game da alkur'ani kafirci kaga idan aka ce almiraqu fil qur'ani ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin wani lafazi na hadisin Abu Huraira yana sunan Abi Dawud kitabu sunna yana kitabu sunna a sunan uh, uh, abi dawud babu nahyi an jidal fil qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mira'u fil qur'an kufrun a riwaya ta al-imam al-hakim yana al-mustadrak kuma yana shu'abul iman na al-imam al-baihaqi hadisin ya zo a sahihul jami'i sagir hadisi na 3,600 3,847 6,687 aljidalu fil qur'ani kufur saboda ya zo da kalmomi guda biyu almira'u fil qur'ani kufur aljidalu fil qur'ani kufur almira'u shakka ko kwanto musayya game da alqur'ani kafirci aljidalu fil qur'an a zauna ana jayayya game da alqur'ani kafirci saboda alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala bai kamata maganar Allah a yi wasa da ita ba wanda duk zai yi wasa da maganar Allah to yana fita daga musulunci hadisin ya zo daga wato a riwayar uh, malamai da dama yana sahihu sunan abi dawud hadisin 3847 da sahihu targhib hadisin 143 akwai hadisin abdullahi bin amr ga abu sa'id al-khudri abu huraira abdullahi bin amr annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tujadilu fil qur'an kada ku yadda ku yi jayayya game da alqur'ani fa inna jidalan fihi kufrun jayayya game da alqur'ani kafirci kaga ya zo da kalmar aljidal yana silsilatu sahiha hadisi na 2419 akwai hadisin abu kaisin maula amr bin al ya ce ya ji amr bin al yana ba da labari ya bada misalin abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amr bin al sami'a rajulan ya karɓi ayatan min alquran ya ji wani mutum ya karanta wata aya daga alqur'ani fa qala sai ce man aqra'akaha wa ya karantar da kai wannan aya amr bin al-as fa qala sai mutum ya ce rasulullah manzo Allah ne ya karantar da ni wannan aya ba ya ji qira'an daban ba irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi ita ba قال سيتي فقد أقرأنيها ha الله ala غير هذا manzo Allah da kace shi ya karantar da kai wannan aya to ni fa naji annabi ya karantar da ni kuma qira'at da yamin ba irin wannan bace saboda haka ya kamata mu je ga annabi sallallahu alaihi wasallam dayan mu akwai wanda ya kuskure fa zahaba ila rasulillah suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ahaduhuma ɗaya daga cikin su yace ya rasulullah ayatu kaza wa kaza thumma qara'aha mun zo da tambaya akan aya ta kaza da kaza barin karanta sai ya karanta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sai manzo Allah yace haka za unzilat yanda ka karanta haka aka saukar da ita daga wurin Allah wa qala al-akhar sai ɗayan kuma yace ya rasulullah ni ma ga aya ta kaza barin karanta fa qara ala rasulillah sai ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin qira'ar sa shi kuma wa qala sai yace alaysa za ya rasulullah shin ba haka karatun wannan aya yake ba kada sai manzo Allah yake haka za unzilat haka dai Allah ya saukar da ita Allah ya saukar da alqur'ani a harshe daban-daban saboda haka sai manzo Allah ya fahimci ga inda suka dosa suna nufin za su yi jayayya da juna saboda kira'ar wannan ta bambanta da wancan mai yiwa wannan yana kira'ar hafsu wannan yana warshin annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha alqur'an unzila ala sab'ati ahrufin shi wannan alqur'ani an saukar da shi akan salon karatu guda bakwai harufa bakwai fa ayyu zalika qara'atun faqad asabtum kowane daga cikin bakwai din nan ka dauka kai karatu da shi Kada ce da sunna wala tumaru fihi kar ku yadda ku yi jayayya kada ku yi musayya game da alqur'ani fa innal mira'a fihi kufrun saboda musayya game da alqur'ani kafirci ko yace innahu al bihi a wata riwaya kenan wanda tana al-musnad imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan kuwa in mutun yayi musu da alqur'ani to tamfar ya karyata alqur'ani ne kamar ya kafirce ma alqur'ani ne yana silsilatu sahiha hadisi na biyu. idan aka ce musayya game da alkur'ani kafirci ne kaga ya nuna cewa babban laifi ne saboda haka gardama game da alkur'ani bai dace ba babu ma dalilin da zai sa kai musu akan alkur'ani saboda idan karantarwa kake ba dole bane wanda ka karantar da shi ya shiryu ba dole bane mu ce ya dauki maganarka ka duk iya maganarka, ka manzon Allah kansa wanda ya fi kowa iya wa'azi sai da ta kai ga babbansa bai musulunta ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya haji mai yasha baka da ikon shirya da wanda ga dama saboda haka musu dan ka fidda gaskiya ba shi da ma'ana ko kayi musu da mutum idan Allah bai yi nufin zai shiryu ba ba zai shiryu ba saboda haka ka faɗi gaskiyan sai ka gyara shi da ita babu musu annabi sallallahu alaihi wasallam bai gardama da wani a lokacin da ya tafi wurin abdullah wanda ake ganin kamar eh, dajjal ne lokacin da suka zo yake ce masa ka yarda ni manzon Allah ne sai shi ma yace ka yarda ni ma manzon Allah ne kaga ya bude kofan jayayya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amantu billahi wa rusulihi na yi imani da Allah da manzanninsa sai ya shiru ina ce an rufe kofa yana so su yi jayayya da annabi don a bada labari a duniya akwai wanda ya takali manzo amma yana faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na yarda da Allah kuma na yarda da duk manzannin Allah kaga kenan bai ce kai manzo bane amma in kana cikin su to ni ma na yarda da kai amma an tabbata ai boka ne baya cikin wanda manzo zai yarda da su amma annabi ya faɗa saboda datse wannan jayayyar tsakaninsa da shi wannan yaro din idan aka ce jayayya da alkur'ani kafurci karka ɗauka abin yana da sauki ba shi da sauki duk da cewar malamai sun ce ba kafirci na fita daga musulunci bane saboda kafirci iri biyu ne akwai al alkufurul amali shine kafirci na aiki aikinka aiki ne na kafirci saboda in za ka yi jayayya akan maganar Allah aikinka aiki ne na wanda bai yadda da maganar Allah ba ko baya daraja maganar Allah amma bai nuna cewar ka kafirta kafirci na asali wanda mutum ya yi ridda ba walaysa al-kufr al-mukhrij min al-milla ya zo cikin sharhu sunan abi dawud al-mira'u huwa al-jidal jayayya game da al-qur'ani haramun fala shakka anna hadha kufrun billahi azza wa jal idan mutum yayi jayayya game da alqur'ani to babu shakka ya aikata wani abin da ke zama kafirci idan ƙaryata alqur'ani yayi to zai fita daga musulunci amma idan jayayya ce kadai ya tsaya yana yin ta to karamar kafirci ne wanda yana matsayin butulci ga Allah subhanahu ta'ala yana cikin bayanin al-Imam Ibn Hibban a littafinsa sahihu Ibn Hibban akwai babi da ya rubuta al-mira'u fil Qur'ani kufrun sai ibn hibban ya ce idza maral mar'u fil qur'an addahu zalika ila an ya'simahu zalika in lam ya'simhu Allah ila an yartaba fil ayi al mutashabih minhu idan zaka zauna muhawara akan al-qur'an jayayya to karshen ta za a wayi gari ko dai baka karyata wata aya ba zaka koma shakka game da wata aya zaka koma kokonto game da wasu ayoyin al-qur'ani. wa izar taba fi babuhi idan kuwa zuciyarka aka samu kokwanto game da wasu ayoyin alkur'ani addahu zalika ila aljahdi hakan zai kai ka a waye gari har mutum ya musanta wani abin da ya tabbata a cikin alkur'ani fa aqlaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ism al-kufri alladhi huwa al ala bidayati sababihi alladhi huwa al me ya kawo shakka ta shiga zuciyarka jayayya saboda haka kada ka yi jayayya game da alkur'ani domin buɗe ƙofa ne na shigan wato shakka cikin zuciya idan ko shakka ta shiga zuciyar musulmi to babu shakka imaninsa ya samu na ƙasa abdullahi bin abbas sahabi ne shi ma an samu labari yana tsawatarwa yana cewa la tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd fa inna dhalika yuqi'u shakka fi qulubikum kada ku zauna kuna muhawara game da ayoyin alqur'ani ai wancan aya ga yanda ce sai ka ce ai wancan aya kuma ta saba ma wannan la ba a so ai haka da alqur'ani idan kuna irin wannan jayayyar Abdullahi bin Abbas ya ce to zai Allah wato shedan zai amfani da wannan dama ya jefa shakka a zukatanku game da alqur'ani yana al-musannaf ibn abi shayba yana cewa la tadribu al-qur'ana ba'dahu bi ba'd fa inna dhalika yuqi'u shakka fil qulub akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا القرآن واسألوا الله به النبي صلى الله عليه وسلم يقول كوي كراتون القرآن idan kun karanta alkur'ani sai ku roki Allah ya biya muku bukatunku ba wai dama can zaka karanta alkur'ani don bukatar ka bane ba karatun alkur'ani ibada ne amma in ka gama karanta alkur'ani ka roki Allah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka gama karanta alkur'ani bai dace ka tashi ba sai ka yi addu'a ta'allamul qur'an was'alullaha bihi ku karanta alqur'ani sai ku roki Allah da cilawar da kuka yi qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihi dunya annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafin wani zamani zai zo wasu mutane za su rika karanta alqur'ani don su roki mutane duniya yana karanta alqur'ani don ka ce ga malami ya talauci sai ka bashi wani abu ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innal qur'ana yata'allamuhu salasu nafar mutane uku ne suke koyan alqur'ani rajulun yubahi bihi akwai mutumin da ke takama da karatun alqur'ani yayi hadan alqur'ani da a ce mar alhafiz a san shi a duniya ya shahara ko kuma ma a yi gasa ya ci na daya wannan shine bukatarsa an yi gasa ya kure ai duk Najeriya babu wanda ya ci gasa in banda wani to yana da wannan buri bai don Allah ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yubahi bihi ya karanta alqur'ani saboda takama da shi al-hasan basri kaga babban tabi'i ne yana ba da labarin sahabbai yace mu da muka yi rayuwa da sahabbai yanda muka ga suke koyon haddan alqur'ani idan makwabci ya karanta alqur'ani yana haddan alqur'ani idan makwabcinsa ya kus idan zai ji yakan daina daga muryarsa yana cewa za ka samu da yawa sahabbai suna da haddan alkur'ani amma makwabtansu ba su ma sani ba ka gama hadda makwabcinka bai ma san kayi ba saboda kana haddan don waye domin Allah ba don duniya ta san ka ba ba don ka samu wata kyauta ba wannan shine mutum na farko kai karatun alkur'ani don takama musiba ce domin duk abin da alfahari ya shiga cikinsa yana bata shi da zaran ka ji ni ne wani na haddace alqur'ani to aiki ya lalace Allah ka tsare wa rajulun yastaqilu bihi sanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum na biyu shi da wanda ya karanta alqur'ani dan ya rika samu abinci da alqur'ani wato yayi karatun alqur'ani a matsayin sana'a sana'a ce ta cin abinci Allah ka tsare wa rajulun yaqra'uhu lillahi mutum na uku shine wanda ya karanta Alƙur'ani domin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kasa mutanen nan kashi uku na ɗaya yana karanta alqur'ani don takama shi mahaddaci ne na biyu yana karanta alqur'ani don ya ci abinci saboda ya samu sana'a karanta musulunci don ka samu sana'a ta wannan gefen saboda haka in ba a kira ka dokta ba ma sai ranka ya baci ko saboda ka don sai an kira ka wani don a san kayi karatun ka kure kaga kayi ne don a sani don haka sana'a ce ka samu abinci da wannan na ukun su shine wanda ya karanta alqur'ani domin Allah ya Allah ka gyara zukatan mu ka gafarta mana ka sa mu cikin waɗanda ke ibada domin ka wannan hadisin yana al-Imam hakim ya inganta shi kuma yana silsilatu sahiha hadisin 258 yana daga cikin hadari na jayayya kamar yadda abu ubaid ya faɗa cikin garibul hadis ibn salam laisa wajhul hadis inda ala al-ikhtilaf fi at-ta'wil walakinahu ala al-ikhtilaf fi al-lafz ala al-ikhtilaf fi al-lafz wa huwa an yaqula ar-rajul ah, ala harfin fa yaqulu al-akhar laisa hakaza wato kamar yadda ya auku tsakanin abdullahi bin amrin da wani mutum yadda aka bada labari kaji wani yayi karatu kira'a ta hafsun ka ce a wannan karatu ba mu san shi ba sabo ne mu yanda muka sani warshu muka sani ko kuma idan mutum yana karatun alkur'ani da littafi ka kaga ai ba alkur'anin bane saboda ka kai sai an baka alkur'ani rubutun hausa rubutun hannu alkur'ani magana ce da wanda aka rubuta allo da wanda ke littafi duk ma'ana ma'anar karatun shine muhimmi idan mutum har zai nuna akwai bambanci tsakanin alkur'ani da aka rubuta a takarda da alkur'ani da aka rubuta a allo to yana neman ya fada cikin abin da manzon Allah ya hana Kar ka yadda ka nuna bambancin wani kira'a ko wani rubutu na alkur'ani akan wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akai yana cikin littafin ibnu abdul barri jami'u bayanil ilmi wa fadlihi yana mujallal na biyu shafi na 186 haka nan alimamu bai bawi shi ma yi magana akai ya a cikin littafin al-mala ali qari mirqat mafatih da kuma al-imam al-munawi cikin faidul qadir yana mujallal na shirin shafin 265 jayayya game da musulunci gaba ɗaya haramun ne musamman jayayya akan al wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kurakurai